Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace tare da ni Aisha Mu'azu. Shirin ciwon ya mace a yau ya karɓi bakuncin Hajiya Hajara Lawal tsohuwar ma'aikaciyar gwamnati a jihar Yobe wacce za ta ba mu labarin irin gogewar da ta samu a fannin aiki sai kuma Hajiya Halima Usman shugabar kungiyar Halima Factor Community Initiative wacce za ta yi bayanin irin ayyukan da kungiyar tata take aiwatarwa. Na fara da yi wa Hajiya Hajara tambaya a game da tarihin aiki ga kuma abin da take cewa. A ƙashin gaskiya ni na yi primary school dina a amshi primary school domin shine a cikin ward dina tun da farko shine da primary sauran kauyukan namu daga baya ne suka samu primary amma a lokacin da ni nake primary school age amshi din ne take da shi sannan sauran kewayen duk suna turo 'ya'yansu gura da na gama sai na secondary school dina a ggss maiduguri wanda yanzu ya zama ggc maiduguri daga nan kuma da na gama ggss maiduguri sai na tafi university of maiduguri na kammala a 1983 na gama university na da dama ni am a trained teacher na koyi education ne abin da na karanta BA Ed. To na zo na zama malamar makaranta daga nan har na zama vice principal har na zama principal sai aka yi creating Yobe. Da muka dawo Yobe ni gaskiya ban yi aikin makarantan ba sai na koma Commission for Women. Daga Commission for Women shikenan daga baya ne dai ta zama Minister of Women Affairs. To daga nan sai aka bani supervisory counselor a Jakusko local government na dawo Akabani. chairman na rukun kwarya bayan an gama zaben kuma aka bani director general daga director general aka bani permanent secretary bayan permanent secretary kuma daga baya aka zo aka bani commissionership daidai lokacin da na gama commissionership din shekara uku da wata bakwai mm. shi kuma ya zo daidai lokacin da ritaya ta zo sannan sai na yi ritaya na zauna yanzu kuma an bani commission membership kamar board membership yake a house of assembly service commission to ayyuka kan gashi nan iri-iri na gaya miki to irin aiki ba irin wanda dai kam daidai daidai gwargwado na yi su daban-daban a matsayina na mace. Hajiya Halima, to baya ga wannan kungiya akwai wani aikin da kike yi? Ni ma'aikaciyar gwamnati ne, ni kuma marubuci a ce, ina wallafa takardu na kamar tatsuniyoyi domin koyar da yara akan amfanin zuwa makaranta da yadda za mu tsabtace muhalli da kuma halaye masu kyau da yara ya kamata yara su girma da shi. wato abin da ya kawo na kafa wannan kungiya ganin kunshi da damuwai da mutanenmu na arewacin najeriya musamman mata da yara suke fuskanta domin in karfafa yara ko kuma in taimaka ma yara da maganan zuwa makaranta domin samun ilimi da zai taimaki rayuwarsu da mata da kuma taimaka ma mata kuma samun ah, ko sana'a ko wata abin da zai taimaka musu To hajiya wani irin gogewa kika samu game da aiki a matsayin ki na mace a wannan yanki? Experiences ai da yawa ne ba ɗaya ba ba biyu ba. Experience ɗin da nake da shi na ɗaya dai na gani cewa eh mutum ya saka nashi gudunmawar saboda a samu a kawo ci gaba na ita wannan jihar. Hajiya Halima ko mu koma kan batun kungiyar taki. Abin da muke a wannan kungiya mai zaman kanta shine muka karfafa mata da yara su samu ilimi na boko domin kyautata zaman su nan gaba a makarantu makan kokarin taimaka ma mata ta wurin ba da abin da ake a turance wato scholarship kenan. Wato tallafin karatu. Ba mata kaɗai muke yi ba har matasa ma mukan yi akwai inda mukan bayar da wannan taimako na makaranta tallafin karatu mukan ba ma mata da matasa da yara masu kokari masu kuzari masu kwazon karatu kenan amma kuma ba su da karfi ba su da hanyar biyan wa'annan bukatu ba sannan kuma muna taimaka mata wurin samun sana'o'i na abubuwan da ya kamata su koya don su iya aiwatar da wani abu da zai taimaki rayuwarsu hajiya hajar mutane suna gani cewa idan ba a janyo mata cikin al'amuran mulkin gwamnati ba ba za a samu maslaha dangane da matsaloli da suka jibinci mata da yara ba kasancewar ita mace ita take sanin ciwon ya mace wato shi sha'anin gwagwarmayan aiki shine idan har mace za ta yi gwagwarmayan aiki kuma ta yi ci gaba a wajen aikin ta samu moriya na aikin to gaskiya fa sai ita ma ta zama tsayayya ya jajircewa a wajen aikin kafin ya zamana ta mori aikin. Na tuna lokacin da aka yi kiretin na Yobe, daga Maiduguri ne aka yi transfer mu zuwa Yobe din. A can ne za mu kwana don lokacin ba gidaje. In mun kwana a Maiduguri mu zo mu yi aiki a Yobe a Damaturu, sannan kuma da yamma mu koma, mu kwana a can mu zo. Ni fa matar aure ce. Da karfe hudu na tashi in dora sanwa, in dafa breakfast, in dafa lunch, karfe tara ina Yobe line ina kokuwan shiga yobe line in zo da matar in yi aiki kuma mun yi sallar la'asar uku da rabi zuwa karfe hudu kuma mun je yobe line muna kokuwa mu shiga mu tafi haka na yi ni ban fasa zuwa aiki ba har ranar juma'a ina zuwa aiki akwai shugabanmu sai ta ga jajircewa na akan zuwa aikin nan daga maiduguri ba yake zuwa kulli yomin ita ne ta ce min ran juma'a din inda ki bar shi mana sai ce ayya kar fa ranar juma'a nan ban zo ba kuma aiki ya miki yawa ke ce shugaba mu ne na bayan ki mu ne ma'aikatan sai ta ce ba komai idan har akwai aiki in Allah ya taimake mu za mu gane shi tun ranar Alhamis. mun gane shi ran Alhamis to zan ce ki zo Juma'a. To aiki jajircewa ne mazan nan da kuke kallon su su ma suna kallon mu. Hajji Halima baya ga tallafin karatu akwai wani abu da masu cin gajiyar tallafin suke cin moriyarsa? A ofishinmu muna da wurin koyaswa wanda mukan koyar da mata da abubuwa daban-daban kamar na ilimin zamani na wanda ake ce da shi kwamfuta kenan ko. Na'ura mai kwakwalwa. Yawwa muna yin wannan koyaswa kuma muna da so da dama muka samu mata da sukan zo suna da kuzari suna da mamarin su koya domin yanzu zaman da muke ciki komai ya koma aikin kwamfuta dole ne kowa kawai koya wannan saboda sai ka ga lokacin rubuta jarabawa yaran mu da yawa ba su yi amfani don yawancin jarabawa yanzu ana yin shi akan wayannan wato na'urorin ne yaran mu da yawa sai ka ga ba su iya ba sannan muna koya musu sana'o'i kamar inda ake yin su sabulu su man shafawa da sauran dai abubuwa haka kuma muna koya musu yanda bayan suka iya yin wayannan abubuwan yaya za su sayar da shi domin su samu biyan bukata so mu ba wai mu koya maka a'a ki zo ki koyi yin sabulu ki zo ki ki koyi yin man shafawa sannan in kin gama ki tara a gida ba a'a yaya zaki domin ki sai da shi ki samu dan taro da sisi don biyan bukata ta yaya mata za su taimaka wa mata domin da yawa ana cewa mata ba su fiye taimaka wa 'yan uwansu mata ba eto eh wannan din ana faɗa lalle quite alright amma gaskiya ni ba ni da wannan halin ni ba matar da za ta zo gurina tana neman taimako in ki ba sai dai abin ni ma ya fi ƙarfi na amma in abu bai fi karfi na ba gaskiya ina taimakawa kuma duk waɗanda na san su suna taimakawa na san hajiya hawa mai na bukar akwai ta da taimakon mata na san hajiya fatsu matalba akwai ta da taimakon mata akwai na san hajiya asma'u kabir kwalo na san ta da taimakon mata na san hajiya mero amshi na san ta da taimakon mata na san hajiya khadija bukar abba ita wannan kam nata ya wuce ma gona da misali domin ita irin taimakon da take babu wanda ba yake iyawa irin nata na san hajiya halima joda taimako take yi sosai tukuru ba matan ba har mazan To saboda haka waɗannan mata wanda tsayayyu kam suna taimakawa. Menene babban burinki akan masu cin gajiyar kungiyar nan take? Damuwar mu akan 'yan mata ne. So yaran nan suna makaranta na primary ne kuma mun yi alkawari cewa 'yan matan da suke cikin su don sau da dama sai mu ga 'yan mata in an gama primary ba a iya zuwa a ci gaba a makaranta na na biyu kenan wato secondary. So muna kokarin karfafa cewa duk 'yan matan da muka yi musu suka zama mana kamar ambassadors abin da muke ce musu kenan yaran mu na primary school muna ce musu ambassadors yawancin 'yan matan mun yi alkawari cewa in sun shiga secondary school za mu ci gaba da biya musu bukata domin mu tabbatar yaran nan sun gama makaranta don yawancin su an shiga secondary sai ga an wasar da makaranta don za a je neman kuɗi ko a shiga talla ko a je a yi aure so haka nan ya sa muka sa wannan dokan cewa za mu ci gaba da taimaka ma yaran nan har su gama secondary school in Allah ya da kuma su samu jami'a su je su ƙara ilimi domin su samu abin zaman rayuwa. To mai sauraro, a nan za mu ja birki a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Sai zuwa makon gobe idan Allah ya raya mu, a ji mu da wani sabon shirin ciwon ya mace. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma baƙin namu, Hajiya Hajar Lawal da Hajiya Halima Usman, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake mana fatar muni lafiya.